to masu kallo barka waraka malama zindu yau zan yi magana akan matan zamani da kuma samarin zamani to Allah ya kama da wata zamani dai wanda ga tunan dai upside down <laughs> dan ba za ka ta abu ɗaya ba wannan zamanin dole ka kama wannan kaɗan ya ka sake kama wancan kai ka sake yanzu Allah ya kawo mana yanzu Allah yana ta kawo mana maza mayaudara da mata mayaudara wata mace in ka daga ta za ga a ah, ka kana cin ka sa my baby my darling ko ko my wife ma ga baki daya ko my wife to be ita kuma tana cin ta sa maka dolo ta sa maka wawa <laughs> irin wannan mama ya ake ka bari sai kuna zaune da ita in dai san Allah da annabi ne kai kana santa in dai kana son ka tabbatar eh ta wannan tana kaunar ka tun kafin ma ka so ta ka sa ta a ranka sosai akwai gwaje-gwajen da ya kamata a ce muna ma junanmu imu imu da mu da ku maza da mata akwai gwaje-gwajen da ya kamata mu dinga ma mu amma ba ma yi ban san me dalilin hakan ba amma in Allah ya da sai binciko dalilin haka ba ma yadda da ba ma bincike ga junan mu a wannan na tabbatar tana kauna na a wannan gaskiya so na yake kawai da an ci mu da baki mu mata shi kenan an gama da mu mazan ma haka da an ci ku da baki kuma an gama da ku da an muku ƙarya gashi Allah ya kawo mu zamanin ƙarya daga mai sa hawa mota sai mai waya wata ma in ka zo kai bari mu kuma sali da ni ko ni in ka kira ni ko ka zo ko ka fara min magana in na ɗaga kai na kai ka sai na kalla daga takalminka har zuwa hularka wato kanka kenan sannan nake mai